Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku shirin na wannan lokaci shirin da bisa al'ada kamar yadda muka saba mukan leko wasu daga cikin masarautu al'adu da kuma batutuwan da suka jibanci zamantakewa na Hausawa. A yau shirin zai mayar da hankali ne kan batun gudunmuwar da marubuta ke yi wajen raya harshe da al'adun Hausawa. Sanin kowa dai ne rubutun zube ɗaya ne daga cikin muhimman nau'o'in hadabin zamani wanda shi aka fi yi a wannan zamani shine rubutun da ya haɗe rubuce-rubuce irin su rubutattun labarai tatsuniya da kar magana to sai ku biyo mu To kamar da aka ji da farko rubutun zube ɗaya ne daga cikin muhimman nau'o'in hadabin zamani wanda shi aka fi yin amfani da shi a wannan zamani shine rubutun da ya haɗe rubuce-rubuce irin su rubutattun labarai tatsuniya da karin magana rassan rubutun zube sun haɗa da rubutacce ko kakaggen labari tarihi kaya da dai sauransu kamar yadda aka sani harshe ko yare baya ɗorewa har ya bunƙasa sai an samu masu yin rubuce-rubuce tare da kiyaye ƙa'idojinsa kaɗan daga cikin marubuta cikin harshe hausa da tarihi ba zai manta da su ba sun haɗa da marigayi firaministan najeriya na farko sai abubakar ta maɓalewa fitaccen ɗan gwagwarmayar nan malam sa'adu zungur malam abubakar imam malam akilu aliyu farfesa ibrahim yaro yahaya malam mudi speaking malam ma'aza hadija malam umar dambo da dai sauransu daga cikin marubuta da har yanzu ke ci gaba da jan zaransu akwai malam sa'idu muhammad gamawa wanda ya wallafa littattafai da dama ya yi wa wakilin mu da bauchi ibrahim malam goji karin haske kan dalilan da suka sanya ya zaɓi yin rubuce-rubuce na farko harshen mu na hausa da muke amfani da shi a nan najeriya da sauran nahiyar mu na afirka da dukkan kasashe ko garuruwan da ake jin hausa mu sauƙaƙawa mutanen mu hanyoyin da za su fahimci ilimi a matsayin shimfiɗa wanda zai taimaka wajen koyon addini koyon tarbiyya zamantakewa ta yau da gobe imma na iyali imma tarbiyyar mutum tun yana karami har zuwa yadda zai girma imma abubuwan da suka faru a baya a tarihi na da can da na nan kusa waɗanda in mutum ya bi su za su gyara mar halaye da zamantakewan al'umma al'umma kuma na fatan duk wanda ya karanta wannan littattafai ya kara fahimtar yarenmu na hausa ya kuma kara fahimtar addini ya kuma kyautata rayuwa gwargwadon hali gaskiya ne wato ɗabi'ar karatu ta yi sauki mutane sun fi son kallo da sauraro don yanzu idan ka buɗe kallo zaka ga kowa da gudu ya taso ya zauna saboda kallo da sauki kawai kalla kake wani yana yi sannan in sauraro ne kawai buɗewa zaka yi wani ya ji kuma ga sahar mu ta yanar gizo yanzu da social media sun sa mutanen mu hausa ko su zauna sa su yi karatu mai tsawo yana ba da wahala wani ma da ya buɗe shafi ɗaya biyu sai ya ga barci ko yana gyangyaɗi to ina fatan jurewa da karatu da haddace karatu karatun da kiyaye shi ya fi mutanen mu shagala da kallo da kuma sauraro wadda alama ce ta ragwanta da kuma kasawa insha Allahu nan ba da dadewa ba ina fatan na sake yin wani littafi da zai farfado ko ya dan dada tada mu game da muhimmancin mu dinga yin karatu da haddace karatu da kuma zama da juriyar karatu musamman a harshen mu don mu kara fadada shi da inganta shi da kuma yadda da shi a cikin al'umma irin waɗannan rubuce-rubuce cikin harshen Hausa na taka muhimmiyar rawa wajen koya wa 'ya'yan baya al'adun Hausawa ilmantarwa da ɗora mutane kan turbar sanin al'amura da dama da suka shafi tsarin rayuwa addini da kuma sauran tanade-tanaden al'adun hausawa malam dalhat hamidu bello na daga cikin masu shawar yawan karatu na littattafan hausa ciki har da waɗanda malam sa'idu gamawa ya wallafa ya yi mana bayani dalilinsa na yin haka to hakika na lura yana da rubuce-rubuce wanda yake ba karamin gudunmawa bane wajen raya harshen hausa da kuma bunƙasa koyarwa na addini da gyaran tarbiyya a tsakanin al'umma gina daga cikin irin marubutan da suka fara tun shekaru baya kafin wannan gurbata a harshe din ya shigo da kake magana a kai, wannan cikin 'yan shekaru kaɗan ne wannan al'amarin ya shigo musamman yawaitan shiga kafafe na sada zumunci da mutane suke yawa zaka ga da wanda ya san ka'idar da wanda bai san ka'idar ba duk zai rubutu yana karya ka'idojin rubutun hausa da harshe ɗin gaba ɗaya. To sai dai kuma duk da tasirin da littattafan zube na Hausa suka yi wajen kare al'adun Hausawa tasirin zamananci musamman a fannin shafukan sada zumunta na intanet da fina-finai sun fara kawar da hankalin mafi yawa daga cikin masu shawar karatun littattafan hausa inda suke samun karuwa a ganin masharhanci kan harkokin yau da kullum malam mai jama'a suleiman wannan tasiri ya shafi yanayin tarbiyya da zamantakewar yau da kullum ta al'ummar hausawa muka ɗauka tun asali ma duk abin da ba a so ya ɓace ko ba a so a neme shi a tarihi a rasa shi akan yi dokumentin nashi ne wato aka rubuta shi ne ga yanda yake ga yanda yake duk abin da kuma ya samu kansa ba a irin wannan rubuce-rubuce a kansa to kwanci tashi sunansa kamar ba a yi shi ba ma in ka ɗauki misali ko nan shekaru abin da ya shafi nan nan kusa daga 90s zuwa sama makarantun primaries da secondaries namu da kake da muke abin nan akwai irin wa'annan littattafan wanda ake karantawa yara wanda wasu kalmomi da wasu abubuwan ba san ma'anansa ba sai a cikin littafin in sun samu kuma sai su je gida su tambaya sai a gaya musu ma'anansa yanzu duk irin wa'annan littattafan ba ka samu babu su a cikin makarantunmu wanda kuma ake karantawa kamar a gidaje iyaye suke karantawa yara suke wa don samun ilimi shi ma babu shi ko da kananan gidajen rediyo namu nan lokal yanzu wanda ake irin karantar littattafan na soyayya da waye ba su reflecting al'adunmu sai dai wasu abubuwa wanda muka ɗauki aro daga ciki wanda wannan shine silan abin da yake ta dawo mana da maganan al'adan baya kuma sai ya zo ya haɗu da kallace-kallace da muke na movies na kasashen turai da sauransu wanda na namu na gidan ma kallace-kallacen da muke yanzu bai reflecting al'adan mutum da arowa muke yi muke kuma shi ci irin wannan kallace-kallace na movies ba abu ne wanda yake iya ajiyuwa na shekaru ba amma rubuce-rubuce shine abin da yake ajiyuwa na shekaru sannan kuma ƙari a kai shine mala in ka ɗauka raina kanta al'adar namu da yaran namu yanzu misali zan baka za ka samu professors akan harkan english da ka samu professors bila adadin wanda ba za ka iya kirga su ba amma an baka misali yanzu ko a assignment ka nemo professors akan harkan hausa gaba ta da al'adan hausa in an ce ka samo guda goma a arewa ko guda ashirin walla an baka wahala so wannan yana daga cikin raina al'adar mu da raina yaran namu da muke yi da sauransu ya sa mana babu rubuce-rubuce kuma ba mu komawa mu kalli ko kuma mu kalli asalin tarihin al'adar namu da rubuce-rubucen da aka yi mu rinka ɗauko su muna inganta su muna kuma karanta su domin assasa abubuwan da ya kamata. Me ya kamata aiki na yanzu? Kamata ya koma asali. Abin da ya shafi makarantu a ɗaɗɗauko syllabus wanda irin wannan littattafai littattafai wanda suke koyar da ilimi misali nan baka nan kusa kusa kamar a ce maka irin su ruwan bagaja iliya ɗan mai ƙarfi eh, magana jari ce da sauransu to sai dai kuma yayin da ake jan hankalin jama'a su koma ga rungumar al'adar karatun littattafan hausa don nakaltar al'adunsu na asali a gefe guda wasu marubutan gam gurɓatar al'adar ta hausa ta hanyar sanya kalmomin turanci cikin rubuce-rubucensu na hausa hakan dai na faruwa ne duk da kasancewar wannan harshen a hausa yana da wadatar kalmomi da ake amfani da su wajen mu'amalar yau da ta kullum dr hamid adamu muhammad malami ne a jami'ar north eastern university da ke jihar gombe ya yi mana bayani girman wannan matsalar a tsakanin marubuta na hausa a gaskiya abin dan bakin ciki shine zaka ga wasu rubuce-rubucen zaka ga suna amfani da kamar irin su hello ko kuma wani a rubucen da ka ga i miss you hakan nan da ka ga an fito da shi kuma da turanci kuma a novel din hausa kaga da ya kamata a ce su marubutan su jajirce wajen tsaftace koyan azanci da neman inda azancin ta shiga ta fita su zanto gwanaye ne wajen azancin hausa yadda ake cewa su i miss you su waye waye din su samo wata kalma ko wani hanyar bayyana kai na hausa wanda mun san da shi wanda za a dinga amfani da shi sai ga mutanen mu na hausa din in sun zo za su yi wannan expression din ko kuma bayyana kansu ba sai sun nemo aro din ba in dai namun san ya kai yadda suke bukata To a halin da ake ciki abu ne mai matukar muhimmanci ga majalisun masarautu a Najeriya musamman a kasashen Hausa da cibiyoyin ilimi su tashi haikon wajen ganin sun kakaɓe tasirin da zamananci ya yi kan hanyoyin raya al'adun gargajiyar Hausawa don dawo da hankalin al'ummar ta Hausawa zuwa ga hanyoyin raya al'adunsu masu muhimmanci. To jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na wannan lokaci. Shirin da mayar da hankali kan gudunmuwar marubuta wajen raya harshe da al'adun Hausawa. A madadin Ibrahim Malam Goji, wakilin ma daga jihar Bauchi, da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI, Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado. Sai an shi muku.